na a yau. Sunana Muhammadu Mustapha Abdullahi Mai ɓarota Kaduna, Najeriya. Allah yana cewa innamal mu'minuna ikhwa su mu'minai ƴan uwan juna ne. To kamun abin da ya shafa ukuwa ta imani Allah ya yi mu dukkan mu ƴan adam. Kullukum li Adam wa Adama min turab. Dukkan ku daga Annabi Adamu kuke musulman ku da kiristocin ku duk ƴaƴan Annabi Adamu ne baban mu ɗaya shine Adam. daga cikin shi aka daga cikin daga gare shi aka samu musulmai daga gare shi kuma aka samu kiristoci da pagan da kafirai dukkan mu kuma bayan Allah ne kuma Allah ya halicce mu ga baki ɗaya ne domin mu zauna a wannan duniya kowa ya yi addinin shi kowa ya yi ra'ayin shi kowa ya yi ibadansa ah, walau sha'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahida da Allah ya ga dama da sai ya sanya al'umma ga baki ɗaya ko dai su zama dukkan su musulmai ko dai su zama dukkan su kiristoci ko su zama dukkan su kafirai ko su zama dukkan su pagan to Allah ya ce wala na mukhtalifina ba za a gushe ba ana sabani illa man rahima rabbuka sai dai wanda ubangijinka ya jika ya ji kai to alal umumi duk dan adam Allah ya karrama shi eh, in an zo wajen karamci a duniya a cikin halittu babu wanda kai dan adam dan adam ɗin kuma ba a ware musulmi ko kirista ko kafiri ba a Allah ya ce walaqad karramna bani adama Allah ya ce hakika mun karrama dan adam musulmi ne ko kirista ne daga cikin karamcin da Allah ya ma dan adam ne zaka samu waɗansu technology ma zaka samu ba musulmai bane suke yi kiristoci ne ko kafirai ne suke yi kuma duniya take amfana da su misali kamar irin su wayan nan kamar irin su jirgin sama kamar irin su sola kamar irin su motoci babura da sauransu karramawan da Allah ya wa ɗan adam ne har ɗan adam ya samu wannan ƙwaƙwalwan ya samu wannan baiwan ya bambanta tsakanin shi da dabbobi alhamdulillah yan uwa kar ku mamaki ina Najeriya gashi kuma na tsoma baki akan siyasan Ghana a yan Ghana yan uwanmu ne yan Ghana yan uwanmu ne musulman su da kiristocin mu baƙaƙen fata ne mai eh, baƙaƙen fata ne yan uwanmu ne Najeriya da Ghana ba a raba ta Najeriya da Nijar ba a raba ta yanzu a cikin Najeriya akwai ɗimbin 'yan Ghana da suke zaune a Najeriya. Yanzu a cikin Ghana akwai da yawa 'yan Najeriya da suke zaune. Uwarmu ɗaya, ubanmu ɗaya. Ah, akwai wata dambarwa da take ƙoƙarin faruwa a garin Ghana ko a ƙasar Ghana. Saboda yanzu maganar da ake yi zaɓen da za a yi a ƙasar Ghana bai wuce wata goma sha biyu ko sha uku ko sha huɗu sha biyar ba. Za a yi zaɓe a ƙasar Ghana wanda akwai 'yan takara da suke ƙoƙarin tsayawa a zaɓe akwai wanda ake kira da akwai former president na ghana mai kira mai suna john dramani mahama ko mahama john dramani mahama wanda shine tsohon gwamnan ghana tsohon shugaban ƙasan ghana amma kirista ne mai adalci Kirista ne mai adalci domin lokacin mulkinsa ya yi adalci ga dukkanin ɓangarorin nan guda biyu musulmai da kiristoci. Sannan akwai wanda ake tunanin shi ma zai tsaya takara wanda zaka ga Anas Taufik ba shi da aiki kullum sai mai kamfen. Shi kuma shi ne Vice President na shugaban ƙasar Ghana a yanzu mai suna Dr. Muhammadu mai suna Dr. Muhammadu ah, ah, Bawumiya mai suna Dr. Muhammadu Bawumiya. To, wa'innan mutane guda biyu kira nake yi ga 'yan Ghana, ku yi amfani da hankalinku, ku yi amfani da iliminku, kar ku yi amfani ku siyasantar da addini, ku addinantar da siyasa. Ma'ana, ya zama kun mai da siyasa ɓangaranci kamar yadda aka yi a Najeriya, Muslim Muslim. A'a, a cikin wa'innan mutanen guda biyu, ku duba ku ga waye mai adalci duk da a Ghana musulmai suna da yawa kiristoci ma suna da yawa idan ya zama former president shi John Dramani shi ne mafi adalci mafi kiyayewa ga haƙƙin ɗan adam to zaɓin shi ya fi alkhairi a kan me Muhammadu Bamuyiya Bawumiya idan kuma ya zamanta cewa shi Muhammadu Bamuyiya ya fi adalci to zaɓe su don su ba don bambancin addini ko kuma don ƙabilanci ba ko kuma don ɓangaranci kada mai haka to alhamdulillahi uh, abin mamaki akwai uh, wani yaro da ake kiran shi Anas Tofik wanda ya bani mamaki kuma yana bani mamaki sosai zan yi bayani akan shi da farko in sanya muku kuma abin da ya zo yana faɗa akan shi wannan vice president mai suna Muhammadu Bamuyiya Bawumiya gami da kyautata mai da yi shi yasa sai ya tsarkake shi saboda kyautatawa to kar ku amfani da maganganun malamai idan wani ya jawo su a jiki ya kyautata musu su ɗaura ku akan dokin kara kada ku yi amfani da haka ku yi amfani da ƙwaƙwalwarku da hankalinku kar ku yi amfani da wai ƙabilancin addini a'a ku yi amfani da cancanta da adalci da farko zan sanya muku bidiyo ku ji abin da Anas yake faɗa A kan shi wannan ɗan takara nashi saboda ya zo ya bashi sisi sannan kuma zan kamar yadda na sa muku hoto ga maulanmu Sheikh Chief Imam Sheikh Nuhu rubutu za ku ga wani Kirista ya ɗauki hannu ya ɗora mai akai kamar yadda suke yi in za su yi addu'a. lokacin da haka ya faru su wa'innan Kiristoci suna zuwa wajen Maulanmu Sheikh Nuhu rubutu su kawo mai ziyara su gaishe da shi idan suka kawo mai ziyara Sheikh Nuhu rubutu shi ke ɗaga hannu ya yi musu addu'a irin wanda addinin Musulunci ya tanadar. Kuma sukan zo duk azumi sukan haɗo gudunmawa su kawo su gashi a raba ma talakawa kun san dai shak nuhu sha rubutu ganiyun ma'ana wadatacce ne akan abin da waɗannan mutanen za su bayar amma in suka suka kawo yakan ɗauka yarba ma al'umma a watan azumi sannan in sallah ma ya yi sukan ɗauko ɗan gudunmawa su kawo su gashi a raba ma al'umma kaga zaman lafiya kenan tsakanin musulmai da kirista to suna ziyaran shi shak nuhu sha rubutu shi ma wata rana sai ce to abin da za a yi bari ni ma in tashi in tashi in je in ziyarce su Sheikh Nusha rubutu ya tashi ya tafi ya je ya ziyarci wannan kiristoci mutum da har ya ziyarce su a ka'ida su su zo ya musu addu'a su kuma su a'a shehu malami bari mai maka addu'a ya ce a'a wannan ba adalci bane ba adalci bane to da wannan ne kuka ga wannan kirista ya ɗaga hannu haka ya kai hannun Sheikh sha rubutu yana mai addu'a wallahi babu irin kafirtawar da Anas bai ma Sheikh sha rubutu ba wannan kadiyar da ta faru Anas Taufik ya fito social media ya ce me yasa Sheikh sha rubutu ya je wajen kiristoci me yasa suka ɗaura mai hannu wannan kafirci ne mushrikanci ne babu irin abin da bai faɗa ba akan Sheikh sha rubutu da kuma abin mamaki sai ga musulmi shi wannan bawumiya da Anas ke cewa a zaɓa musulmi ne shi ba ma wai ya je a ɗaura mai hannu ba zan sa muku hoton inda ya je shi sai da ya tsugunna kamar yana bauta ma tukunna ake mai addu'a a coci kuma kuma bayan haka sai da ya je irin ibadan da kiristocin suke yi a cikin coci haka ya je ya yi amma saboda ya ɗauki kuɗi ya ba anastafik? ya ɗauki kuɗi ya ba anastafik? Anas Tafik bai fito ya ce komai akan wannan ba to ashe wahabiyawa addinin ku na kuɗi ne daman ba Allah kuke yi kuke fuskanta ba ashe addinin ku na kuɗi ne ta yaya in ban da rashin adalci ya ku mutanen Ghana ku yi amfani da hankalin ku duba a cikin mutanen nan guda biyu wanda kun ga wannan kirista ne mai suna John Dra John Dramani Mahama kirista ne to amma mutum ne adali mutum ne adali kada ku yadda ku yi amfani da mutumin da ya zo ya nuna muku yana tare da ku ya je coci yana rawa tare da ku wannan deceiving ne yaudara ne wallahi yaudara ne kawai zai yaudare ku ne ya nuna yana tare da ku alhali ba adalci ba ne ai ana son duk mutumin da ya zama ɗan siyasa ya zama neutral ne ya tsaya tsakiya kar ya karkata zuwa ga waɗannan ya nuna yana tare da su fiye da waɗannan ka tsaya tsakiya saboda haka Ah, bari in sanya muku abin da shi wannan yaro yake faɗa ah, game da wannan ɗan siyasa saboda me ya ɗauki kuɗi ya bashi har ya zo ya raba ma almajiran shi ayar qur'ani suka caccanza ta suka juya ta wai dan dai siyasar duniya Anas tafi ka ji tsoron Allah wannan ayar da Allah yake faɗa la yattakizul mu'minina la yattakizul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wannan aya ba tana magana akan siyasa bane wannan aya ba tana magana akan zaɓe bane la yattakizul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin kada ainihin kafirai musulmai mu'minai su rike su rike kafirai kuma kafiran nan ba ana nufin ahlul kitabi ko kirista bane dai kada an ce al-kafiruna a qur'ani to ana nufin ainihin masu bautan gumaka ne wa'incan masu bautan gumakan kada ku je ku riƙe su a matsayin masoya duk al'amarinku da shi na addini ku jingina zuwa gare su da shi za ku yi amma ba a hana ma ku yi kasuwanci ku yi mu'amala tsakaninku ba ku bar ƴan uwanku muminai Abinda da Allah ta wata wata ya ce kenan amma ana Sufi ya ɗauki wannan aya ya karya ta ya lankwasa ta saboda neman duniya da siyasa ya ɗaura a kan shi wannan former president mai suna John Dramani saboda me ya ga ya wautar da hankalin ainihin ah, al'umman Ghana mutanen Ghana har za ka ji ma a cikin bayanin shi inda yake cewa ya san yanzu in ya ɗauko wata aya ya shirya ta ya gyara ta ya ɗauko wani hadisi ya gyara ta idan ya zo ya karanta musu ya ce kar su zaɓe shi ba za su zato kaga ashe siyasa ce kawai take amfani ba neman abin da zai kawo wa al'umma ci gaba ba daga wurin Anas Tawfik saboda ka bari in sanya muku wannan bidiyon ku ji umiya ba umiya ba muslim community mu ma nan ba umiya bulgan musulmai ba umiya ko ina ba umiya ba umiya ba umiya shi yasa mu hada kanmu mu zo mu saya ba umiya kawai mu wallahi ko da ruwa kwaya ɗaya ba mu mu ba gutulari bane mu ba kaji ba ne. akwai ranan rama makura aniyanta shi mun rama ko mu ba shegu ba ne mu dai halal ne in an muna alheri mun sani ke sa baumiya duk inda kake sha ruwa ka kwanta muna zuwa akwai ranan ka ka mu wannan rana da ikon Allah His Excellency the Vice President Dr. Mahmudu Bawumia ai muna da musulmai da yawa da suke cikin siyasa don Allah ba mu sani ba zai yi wani ya taba yi ba mu ci ba amma ko wanda wani so wa'in suna ne sun cire ido Bawumia Bawumia ya bar musulmai duka mun ga kama akwai security Allah ya kawo shi kuma ya nuna mana security na tare da mu matukan ba wuyan nan na wurin his excellency <laughs> the vice president dr mahmudu bawabiya shugabancin nan duk wanda zai shigo gaban ka Allah ya samu ga karshe shi mu ba mu da aiki yanzu ko sai dai muna mai addu'a ne magana ya kare bawumiya bawumiya abinda ne nema gobe ka zama sarautan ganan ka zama sarkin ganan nan ba sauki bane musamman ma fatin da kake ciki a ana iya samu matsala to Allah duk wanda suke fama su mai makirci in lokaci ya kai ubangiji Allah ka yi maganin su kan lokaci ya kai Allah ka sa ya samu abin cikin ruwan sanyi ubangiji Allah ka kara karfafa shi ka bashi lafiya ka bashi basira Allah duk wanda ke kusa da shaida ne, zai kawo ma bawumin cin mutunci ubangiji Allah ka bambare shi bawumiya yanzu haka barin damu ba mu da wanda yanzu haka bayan Allah idan mu ke kansa muke gani ya iya akwai alama ya zama shugaban Ghana kamar Dr. Mahmud Baniya Bikin in nazar kowane irin fati yake ba ruwan mu fa kowane irin fati yake in dai musulmi ya ce zauna kan kujerar na a ce the president of the republic of Ghana his excellency Dr. Mahmud Bawumia in a wa yadina in ba ka so wannan kai ma yi wallahi kai ma yi wallahi ba ta mu ma mu da toyin kuskure mu buke su ba shi sa yanzu aka bar da ba mu da wanda yanzu aka bai Allah ido mu ke kansa muke gani ya iya akwai alama ya zama shugaban Ghana kamar Dr. Mahmud Bamiya bikin din nazar kudi sun nuna da sun san darajar shugaban da muka yi amma kai baka sani ba wallahi mun yi muyi mafati illa na rantsi ma Allah in na ja ayan Qur'ani na ja hadisi ya shiga cikin zukatan ku nace wani ya muna kaza kun vote a saka yi hankali da darul hadisi yan uwa kun ji abin da ya faɗa idan ya ja ayan hadisi idan ya ja ayan qur'ani ya ja hadisi ya shiga cikin zuciyarsu to irin wannan ne yake ɗauko ayoyin qur'ani ya ja ya shiga cikin zuciyarsu ya musu ƙarya don kawai shi wannan miya ya ɗauki kuɗi ya bashi. To kar ka amfani ya kai ana da abin da aka baka kuma ka bar al'umma cikin damuwa. Shi shugabanci ana son a sa mutum nagari wanda zai amfani al'umman ƙasa ba wai kai saboda personal interest naka an ɗauki kuɗi an baka ka zo ka tsarkake mutum ka sa mutane su zaɓe shi saboda kana ganin kana da dama ko kana da isa ko ka isa ka faɗa wa ɗalibanka su ji. To saboda haka wannan magana akwai alaman tambaya a wurin nan. ku ji dai abin da ya faɗa. Idan ya zo ya jawo ayar Ƙur'ani ya shiga hadisi, zai yi ƙoƙari ya tasirantar da wannan abin ma'ana ya canza mata ma'ana yuharrifuna da kalima an Ihi. su ne dama masu canza ma kalmomi kalmomi ma'ana ga abin da suke nufi su canza kamar yadda wallahi al'azima a nan Najeriya mu haka ya faru zamanin mulkin CPC akwai mutumin da zamanin mulkin CPC akwai mutumin da eh, ya fito takara da ya fito takara eh, saboda eh, a tsarkake sa, wani bawan Allah ya zo ya yi ma wannan jam'iyya aya ta alkur'ani ya zo ya karanta nuwan wal kalami wa ma ya ce ai wannan alkalamin zaben ake nufi in da an ɗauki kuɗi an ba su wahabiyawa wallahi azim

don an kare kudin petro mu yi magana shi kenan na zama na adawa na ta blast aka raba motoci aka hana ni ji aka raba motoci aka hana shi aka raba motoci aka hana shi ashe duk wannan kumfan bakin da yake yi saboda an ɗauki wani abu an bashi ne eh an ɗauki motoci a an raba motoci an hana shi to shi yasa ya komo bayan shi wannan ah, bawumiya don ya ɗauki wani abu ya bashi to abin da zai baku mamaki shi wannan ba miya eh tabbas musulmi ne amma kuma amma kuma yakan yi wasu abubuwa wanda sun saba ma addinin musulunci amma Anas Tawfiq Gara bai taɓa fitowa ya yi bayani ko ya yi mai nasiha ko ya yi mai raddi ba misali nake baku yadda chief imam na Ghana Maulana Sheikh sha rubutu ya tashi ya ziyarci waɗannan kiristoci ba wai ya je ya yi tsalle-tsalle tare da su ba ne ko ya yi irin nasu ibadan a cikin coci a'a ziyara ya kai musu kuma ka kai ma ɗan uwanka kirista ziyara babu laifi a addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da kiristoci lafiya babu irin kafirtawan da Anas Tawfik bai ma Maulana Mushrik Nusha rubutu ba amma wannan da yake dan siyasa ne kuma yana ba Anas Tawfik kuɗi babu inda bai shiga ba da tsalle-tsalle bar ma in sanya muku ku gani inda amma Ana Taufik ya yi shiru har malaman Ghana waɗansu sun fito sun yi nasiha sun yi raddi a bisa abin da shi wannan musulmin ba wumiya yake yi na yaudara. Ya ku kiristocin Ghana kuma abin da nake so in sanar da ku. Wannan mutumin da kuke gani wallahi mayaudari ne. Tashin da yake ya zo coci ya zo ya nuna yana tare da ku yana tsalle-tsalle tare da ku wallahi wannan yaudara ce kawai. Yaudara ce. Yaudara ce ba wani zancen ainihin yaudara ce don ku zaɓe shi. don ku zaɓe shi idan ya zama shi wannan former president mai suna John Dramani shi ne mafi adalci a cikin ku wallahi har ku musulman gane muna ba ku shawara ku zaɓe shi ya fi ku zaɓi musulmin da yake mayaudari ne kakan kakan rasa ma gane alƙiblan shi ba musulmi ba shi ba kirista ba amma bari in sanya muku ku gani bari in sanya muku ku gani yanzu na farko shek nu sha rubutu kaga shi hannu aka ɗaura mai haka to shi kuma kun ga wannan shine bawumiya shi nan da shi da matarsa sai da suka yi sujjada ma amma Anas da yake mahaƙincin addini ne addinin shi kuɗi ne bai zo ya yi ma wannan bawumiya musulmi ainihin nasiha akan irin wannan durƙusan da ya je ya yi a coci yana neman biyan buƙata a wurin kiristoci yana neman biyan buƙata a wurin Kiristoci bai je ya yi mai nasiha ba, amma ya zo ya zage Maulana Sheikh sha Rubutu ya ce wai shakno sha Rubutu ya kafarta. Amma ga wannan ba wumiyan ba ku taɓa ji wannan anastopic irin waɗannan hotuna da suke yawa a social media ka duba yadda ya durƙusa shi shakno sha rubutu hannu aka ɗaura mai amma shi gashi a durƙushe durƙuso kuma suna cewa haramun ne ibada ne to gashi a durƙushe amma anastopic bai zo ya yi magana ba eh bai zo ya yi menene ya yi magana ba to bari sanya muku bidiyo ku gama inda yake rawa inda yake menene inda yake rawa amma Anas Tawfik bai fito ya yi magana ba ko so ɗaya eh, bai fito ya yi magana ba ko so ɗaya Anas Tawfik bari sanya muku gani gashi nan bari in sanya muku fata ina fata idanunku ya gani. To hatta ku Kiristoci wannan yaudara ne. Ku gan ya zo coci yana ibada tare da ku yana tsalle yaudara ne Kiristocin Ghana wallahi yaudara ne. Saboda haka kun ga wannan ɗan uwanmu ne musulmi amma da muka gano akwai yaudara a cikin tafiyarsa da shi da mabiyansa? To mu muna ba ku shawara ya ku mutanen Ghana musulmanku da kiristocin ku. kar ku damu a a sanya muku wai sai musulmi a haɗa ku rigima irin namu nan na Najeriya kar ku yarda da wannan. Idan ya zama shi wannan tsohon shugaban ku mai suna John Dramani shi ne mafi adalci tsakanin shi da wannan wallahi zaɓin shi shi ya fi alkhairi kun ga shi ba musulmi ba ne amma ku zaɓe shi shi ya fi alkhairi kar ku bari a zo a yi amfani da addini a zalunce ku a cuce ku. wannan wannan da kuke gani shi ne tsohon shugaban ƙasan Ghana Kirista ne amma ba mayaudari ba ne ba maha'inci ba ne ya ba kowa haƙƙinsa musulmai da kiristoci kuma ina da tabbaci 'yan Ghana za su shaida lokacin da yake matsayin shugaba sun ji daɗin shugabancin shi kuma gashi ba musulmi ba ne amma shi wannan da yake ƙoƙari yanzu su Anas Taufik sai sun ɗaura shi a matsayin shugaba totally idan kuka lura abubuwan da yake yi ya saba ma addinin musulunci amma duk da haka Anas Taufik bai taɓa fitowa ya yi masa nasiha ba saboda me saboda ai kuɗi yake bayarwa bari in sanya muku ma wasu daga cikin abokanan Anas Taufik ko kuma malaman Ghana wanda suka fito suka yi magana akan abin da shi bawumiya yake yi bai inganta ba amma Anas Taufik saboda ana bashi kuɗi har yau bai fito yayi ba bari sanya muku ku gani bari sanya muku ku gani musulmi ne brother mu ne our muslim brother his excellency dr mahmud bomiya muna alfahari musulmi caci ya je da cacin nan ya je nan ya je nan yana karban bonfire ya durkusa pasta ya doki hannu ya kibiya kan shi yana karban in faifo in the name of yana neman power You are jumping from one pastor to another, one church to another, just because of power. Ka manta kuma Allah na ce, "Qulillah وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الله شيكي da mulki wanda ya ga dama yake ba zuwan ka da zuwa wurin pastors bai baka mulki ka saya ka sayin duka and be proud of yourself being a muslim in kana neman fawa ka fara da waye ka musulunci musulmai to wannan waɗansu daga cikin wahabiyawa ya a matsayin shi na musulmi amma Anas Taufik saboda ana ba shi kuɗi bai taɓa fitowa ya faɗa gaskiya ko ya yi ma bawumiya ainihin ah, nasiha ba duk abin da ya zama kuɗi ya shiga ciki a wurin Anas Taufik shine addini amma gashi maulana shi Maulana rubutu ziyara ya kai in ka ji irin kafirtawan da anas tafi gama maulana shi rubutu abin ba a cewa komai amma da yake wannan dan siyasa ne musulmi ne kuma yana ba ainihin anas tafi kuɗi anas tafi ya gum da yawa daga cikin matasa da malaman ghana da yawa daga ciki sun fito sun yi me sun fito sun yi nasiha amma yaƙi wannan bawumiya kadeji yanzu ɗaya daga cikin ah, matasa ne ko kuma in ce ɗaya daga cikin ah, malamai ne na garin ghana wanda suka fito suna bayani akan cewa in kana neman mulki ka gane mulki na Allah ne qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir wannan haka yake ku kuma kiristoci na gane ku gane wallahi yaudara ne wai yana yaudaran ku ne yana so ya nuna yana tare da ku eh, yana so ya nuna yana tare da ku sai ya zo ya ansa mulkin ya zo ya azabtar da ku ya cutar da ku to da dai a zaɓi mutumin da zai je cutar da ƴan uwanmu kiristoci bayan ya zama shugaba kuma a matsayin shi na musulmi wallahi an gara an zaɓa kiristan da shi zai zo ya adalci tsakanin musulmai da kiristoci wannan shi ne to bari ku ji ma wani kuskure da miya ya zo ya tafka a coci wai dan ya burge kiristoci annabi isa annabi ne mai girma cikin annabawan allah duk wanda bai yarda da shi ba bai yarda da mu'ujizozinsa ba ba cikakken musulmi ba ne to amma mun san wane ne zai cece zai cece har annabi isa a ran alkiyama sai manzon Allah ya cece shi ba ma a duniya ba har annabi isa domin annabi isa ranar da al'umma za su je wurin shi Allah zai tambaye shi a anta qulta lin nas take zuni wa ummi ilahaini min dunillah ya isa kai ne ka ce wa mutane su ɗauke ka da kai da mamarka su bauta maka su bar Allah qala subhanaka isa zai ce tsarki ya tabbata gare ka Allah ma qultu ma qultu ma qultu lahum illa ma amartani bi an ibudullah rabbi wa rabbakum ni ban gaya musu komai ba abin da na ce musu su bauta ma Allah ni ma Allah shine ubangiji na shine shine ubangijin ku annabi Isa zai ce in kul in kuntu qultuhu faqad alimta amma na faɗa musu ce su cewa su bauta min Allah kai ka sani alamu ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsika ka san abin da ke cikin raina ni ban san abin da ke ranka ba innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne masanin gaibo ba to shi kanshi annabi Isa ran alkiyama sai ya nemi ceton annabi Muhammadu amma shi wannan ba wai dan ya burge kiristoci a Ghana ya fito coci ya ansa lasifika ya tsaya ya san annabi Muhammad shine mai ceton duniya shine mai ceton kowa da kowa ya ce wai annabi Isa in ya dawo shi zai zo ya cece duniya zai zo ya cece duniya to kaga wannan yaudara ne saboda ya nuna yana tare da ainihin kiristoci amma kuma a zuciyar shi ba haka bane ana Taufik burin su inda ake ba su kuɗi nan za su gyara su tsarkake ko da ko jama'a za su cikin halaka saboda haka bari in sanya muku ku ji abin da yake faɗa Christ is the Savior, and He will come back and save the world. We all believe. So, Kuji abin da ya ce, Mun yadda annabi Isa shi ne mai kubutarwa mai tseratarwa, dukkanmu mun yarda annabi Isa zai dawo, sannan idan ya dawo shi ne zai ainihin ceta duk mutanen duniya. wai wannan tsabagen tsagwargwaron ainihin yaudara ne saboda ya burge menene kiristoci saboda yana neman menene yana neman makami saboda haka ya ku kiristoci kada wannan abun ya ruɗe ku a gana ya zamanta cewa yi amfani da yana tare da ku wallahi duk mutumin da kuka ga yake haka kuma ya kamata ku gane yaudara ne saboda haka lallai ilalla muna kira ga musulmai da kiristocin gana, musamman ma musulman gana. kada ku yarda da abin da Anas Taufik yake faɗa muku na cewa a yi musulun musulun mu ma Najeriya da aka ce a yi musulun musulun yanzu jikin kowa yana gaya mai saboda ku duba mutum mai adalci ko musulmi ne ko kirista ne barin gaya muku akwai wani zamani da aka yi wanda duk bala'in da muke ciki aka fuskanta a wancan zamanin bai kai bala'in da muka fuskanta a cikin zamaninnukan nan guda biyu wanda musulmai suke mulki a Najeriya ba zamanin Bukhari da wannan zamanin da muke ciki wanda a wannan lokaci duk wani dan Najeriya dan arewa ya samu rufin asiri kuma wannan abu da yake faruwa na faɗe-faɗe da sauransu wani abu ne wanda yake wannan rubutu ne kaddara ne daga Allah a mulkin kowa zai iya faruwa tun daga musulmin namu ma ya zo ya hau ya kasa dakatar da wannan faɗe-faɗen da ake arewacin Najeriya zamanin tsohon shugaban ƙasa Ibelo Jonathan an samu walwala, an samu rufin asiri kuma Najeriya ba ta kasance cikin lalacewa da damuwa ba. Ga shi kuma ba musulmi ba ne Kirista ne. Wanda in za ku ba za ku manta ba a wannan lokacin lallai Shau Ɗayar Bauchi ya fito ya ce wallahi azim da ka zaɓi musulmi maƙiyin manzan Allah sallam wanda zai wanda zai takura ka wurin ibadan ka gara ka zaɓa Kirista wanda zai yi addinin shi ya addinin ka kuma bai takura ma addinin ka ba. kuma wannan lokaci da shehu ɗaya ce babu umarni haka aka yi kuma mun dangwala mu wanda yake ba musulmin ba kuma shi ya kawo kujerar saboda haka muna kira ga duk ɗaukacin mutanen Ghana musulmai da kiristoci idan wannan bawan Allah mai suna John Dramani shi ne mafi adalci da ku dangwala mai ƙuri'unku ku zaɓe shi duk da kasancewar shi kirista in ya zama mai adalci shi ya fi da irin mutanen da wahabiyawa suke ɗaukowa su nuna ku zaɓa domin wahabiyawa wallahi addinin su na kuɗi ne anas taufik kuɗi aka ɗauka aka bashi saboda haka ina ganin yan uwa wannan shine saƙo na kashi na farko yan gane ku yan uwanmu ne dole ne mu sanya baki a siyasar ƙasan ku wajibi ne gane Najeriya ƙasa ce ta faila mu yan uwan juna ne mu yan faila ne ku yan faila ne wajibi ne abin da zai dame ku ba za mu ji daɗi ba saboda haka wannan shine kiran da zan yi a ƙarshe at the end I want to use this opportunity to call attention of people of Ghana don't allow anybody to come and deceive you with the religion there is some one of the malam saying that Muslim Muslim come and board a Muslim our brother Muslim that person is a deceiver and even if you can realize that the that candidate used to go to the church dancing with you don't even believe in that that is deceiving he just want to use his opportunity to achieve his own personal interests dancing with you in the church this is deceiving don't believe in that just bought the justice man like john dramani as a president of uh, republic of ghana wannan saƙona kenan zuwa ga ɗaukacin mutanen Ghana da kewaye. Allah ya sa mu dace, Allah ya ba mu zaman lafiya. Wannan zaɓe da za a yi, Allah tabaraka wa ta'ala ya sa a yi lafiya, a gama lafiya, alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam. Saƙona karo na farko kenan, na biyu na nan zuwa, na uku na nan zuwa insha